a yayin da aka sha shagulgulan bikin cikar Najeriya shekaru 54 da samun 'yancin gashin kai. Wata ƙungiya mai hankoran tabbatar da adalci a shugabanci da ake kira mulak a takaice, shirya wani taron nazari kan halin da Najeriya ke ciki ta yi. Sheikh Ahmad Abubakar Gumi na cikin waɗanda suka gabatar da kasidu, kuma mauzu'in kasidar da ya gabatar a wurin taron shine wa za ka zaɓa. Kowa abin da yake so a Najeriya yanzu shine zaman lafiya farko tukunna. domin san samu zaman lafiya sannan ma za a yi tunanin wasu abubuwa nan gaba to ba a samu ko zaman lafiya sai an sa mutumin da kowane bangaren wannan al'umma wato ƙasa najeriya kowa zai samu natsuwa da kwanciyar hankali wanda arewa su yadda da shi kudu su yadda da shi musulmi su yadda da shi kirista su yadda da shi talaka su yadda da shi kuma masu hali su yadda da shi irin wannan shugaba in mun same shi shine zai kawo zaman lafiya cin kasa. me matsayinka game da cikan najeriya nan shekaru 54 to alhamdulillah shekara 54 ana maganan daula to shekaru ne yan kaɗan domin dauloli suka yi ma shekara dubu saboda haka yanzu dai muna nan wato muna rarrafe ana samun ci gaba duk da yake an samu wani hayaniya na abubuwan da faru kamar dai wani bakin hadari ne ke wucewa a gari abin da ya kamata mu ne mu haɗu mu tsaya mu ga an zaɓi wanda zai kawo zaman wato zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasa. Ajiya Hafsat Muhammad Baba ita ce ta gabatar da kasida mai taken Arewa ina muka dusa. To ni abin da nake cewa shine yan Arewa ya kamata su haɗa kansu su kuma san inda suka fito a inda muke yanzu da kuma inda zai kamata mu dusa. Domin yanzu lokacinmu ne. 'Yan Arewa ya kamata su tsaya a tsaye su tabbatar cewa yadda wancan gefen suka fitar da mutum ɗaya. To mu ma mu fitar da mutum ɗaya wanda zai jajirce ya tunkari wannan shekara 2015 duka a goya mishi baya domin an riga an san cewa arewa su suke fitar da shugabancin ƙasar nan amma yanzu mun zauna mun lalace saboda kwaɗayi da sa ido a abin duniya shi yasa duk ba a ma damu da mu ba ake kiran mu kaska sai dai mu sha jini ba mu mu bayar ba saboda haka yanzu lokaci yayi yanda ya kamata mu duba mu gani shin ina muka fito kuma ina za mu dosa. Shi kuwa shugaban kungiyar rajin kare haƙƙin bil'adaman nan ta Civil Rights Congress Kwamar Shehu Sani cewa yi duk da shekarun da Najeriya ta kwashe da samun 'yancin gashin kai fa har yanzu tana fama da ciwon rashin shugabanni masu kishi. A shekara hamsin da hudu ga attajirai ga sarakuna ga manyan 'yan siyasa ga wanda suka samu kansa a gwamnati da wanda kuma 'yan uwansu suka hau kan gwamnati sun samu daula sun samu jin daɗi sun sami kuma dukiya na ƙasa suka kuma amfani da wannan abu amma ga talaka ga lebura ga yara ga tsofaffi ga mutane wanda yake ba su da galihu shekara 54 nan ya zama su abin takaici talauci da fatara da yunwa rashin gaskiya da rashin adalci har yanzu ya yi katutu a najeriya a halin gaskiya babban matsalar najeriya a cikin shekara hamsin da hudun nan shine har yanzu ba a samu shugabanni masu adalci da gaskiya da za su fitar da ƙasar daga cikin halin take ciki ba gwamnati dai a jihar kaduna bata shirya wani gagarumin biki domin wannan rana ba saboda shi kan shi gwamnan jihar kaduna alhaji dabta muktar ramalan yaro baya kasar isa lawal ikara murar amurka da kaduna a najeriya